ɗaya daga cikin dalilan da ƙwararru kan harkokin zamantakewan al'umma ke sashen yana ƙara rashin zaman lafiya shine rashin aikin yi a tsakanin matasa hakan ya sa gwamnatin jihar borno arewa maso gabas ta ce ta samu nasarar rage rashin ayyukan yi a tsakanin matasa a yunkurinta na ganin cewa an samar da zaman lafiya a jihar kwamishinan ma'aikatar rage radadin fatara na jihar dr zainab kyari gimba ne ta bayyana mini haka a wani hira da ne da ita a maiduguri gwamnati ta kaddamar da abin da ta wallafa a wannan bajet kusan kashi 80 cikin kasce 100 ta fannin uh, al'amuran ayyuka ga matasa mun cimma burin kusan ya kai kashi 90 ma zance saboda yanzu haka um, za ka ga cewa muna da ma'aikata daban-daban ma'aikata wanda take daban wanda take ma ba wani aikin ma ba wai shine permanent aikin ka ba amma kana iya zuwa ka yi shi sai ka je kai wani aiki musamman kaman su environmental bangar da wanda za ka yi aiki ne na tsawon awa biyu ko uku wannan ba zai hana ka zuwa yin wata sana'a ba kuma sannan kuma ga wannan buga shi ma shi shi ake yawan da kana iya zuwa ka buga ka samu abin da za ka samu ka je kuma ka ci gaba da wata aikin sannan kuma skill acquisitions na ta inda muke ah, koyar da matasa ayyukan hannu wanda za su zo daga baya a ba su jari su je su ci gaba da yi su kama aikin kansu ba sai lalle na gwamnati ba muna da su kamar guda takwas a jihar borno kuma a kowanne muna da kamar sana'o'i guda goma sha takwas zuwa ashirin wani kamar na maiduguri ma ya kusan talatin to a sana'o'i daban-daban wadda zan kirga miki kaɗan daga cikinsu akwai ah, masu yin aikin telo akwai masu yin tie and die akwai computer appreciation akwai repairs akwai mechanical akwai carpentry akwai welding akwai hair dressing akwai barber da confectionery da dai sauransu za mu iya cewa kamar kuku kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu wurin rage raɗaɗin fatara a jihar borno sosai saboda dai ba don ma allah ya sa an kasance cikin wata damuwa na wannan uh, insurgency da ake ciki ba to ina jin da yanzu za ce ma fatara ba abu ba ne wanda za kama sunan shi ma ba amma ba don haka din ba ina ganin eh, irin aiki da aka yi a shekara da ta wuce ba don wannan crisis din ba da yanzu fatara gaskiya a cikin kashi 100 kashi 99 za su zama babu abu kuma kuna da adadin waɗanda a halin yanzu suka ci gajiyar irin wannan shirin a nan jihar eh muna da shi saboda yanzu kamar misalin kusan a ce ba wata guda wanda ba mu tallafa ma mata ko kuma masu eh, wasu gajeyu a cikin jihar nan sama da dubu biyar ko dubu shida ba a kowane wata saboda wasu ta fannin a'a ba su da gida ne yanzu haka muna gina gidaje a goniri a sabon gari a yoyo a eh, kukawa a magumeri a chibok duk wayannan gidajen ana gina su ne ma masu ƙananan karfi saboda wanda ba su da gurin zama to daga karshe ku kuke so ku gani eh, abin da muke so mu gani a batun talauci shi dai honorable kashim shetima manomi ne shi ya ce a ƙarshen mulkinsa abin da yake nema ya gani burinsa ya ga cewa borno ta zama greenland ta zama gari ne wanda za a yi noma talauci ya tafi a haka. dr zainab kyari gimba kwamishinan rage raɗaɗin fatara a jihar borno masana harkokin tattalin arziki dai na cewa samarwa matasa da mata ayyukan yi zai iya rage yawan dogaro ga gwamnati da ma rage talauci. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.